بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan zulƙada ko zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da sha bakwai ga watan takwas shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba a wannan layi na hausa road a cikin wannan gari na kaduna inda muka fara gabatar da darasi a cikin littafin waye kashe al'imamu husaini wannan shine darasi na hudu a cikin wannan littafin za mu tashi a alfasalin salisu fasali na uku a shi'atu wa ahalul baiti alaƙar 'yan shi'a da mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce almaba hasul awal bincike na farko gadar shi'a yaudarar da 'yan shi'a suke da ita bi ahalil baita radiyallahu anhu ga mutanen gidan annabi muhammad tun da kakkumanta a baya ya faɗi cewa iraki matattara ce ta 'yan shi'a da har kuma yanzu da muke magana to shine yake cewa na udu mu dawo ila amirul mu'minina aliyu radiyallahu anhu zuwa ga amirul mu'minina ali Allah ya kara masa yadda fa najiduhu da mu samu shi kanshi da sayyidina ali yashtaki yana kuka min shi'atihi dangane da yan sa. ma'ana mutanen da suka taru a zamanin shi a bayan shi suka ce su mabiyan shi ne to za ku ji shi kanshi yadda da ali ta fama da su shine ahalul kufa mutanen kufa da ya kulu da ali yana cewa wallahi walaqad yace walaqad asbahatul umam ya ce al'ummomi sun wayi gari ta kafu gulma ba'atiha tana da tsoron zalincin waɗanda suke ainihin wato kula da su mana galibin al'ummomi in aka waye gari za ka samu wanda aka ce shugaba ne to waɗanda ake shugabanta za ka ga su suke jin tsoron kada shugaban ya zalunce su ya ce wa asbatu akhafu zulma ra'iyati amma ni na waye gari mutanen da nake shugabanta min su nake jin tsoro kasu zalunce kaga bil aksi maimakon shi da yake shugaba shi ake jin tsoro a'a yanzu shi da yake shugaban shi ne bai da aminci kuma wayannan fa shi'a ne fa sai yake ce masu istanfartu na nemi ku fito lil jihadi dan yin jihadi amma falam turu ba fitowa idan ya kira ya ce a to a tafi jihadi ba za su fito ba wa asma'atukum na ji yadda ku falam tasma'u amma ba ku ji na saurare domin idan an ji in ka ji abu abin da ake so jin ya haifan maka shi ne da'a idan ka ji in ji bai haifan maka da da'a ba jin bashi da wani amfani shi yasa za mu ga Allah ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون سيأتي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون كفكو ذمك وإن سكجي أما باطل kaji baka ji ba ai kishiyoyi ne guda biyu da wahala su a ce wane ya ji kuma bai ji ba lokaci da kamar yadda ba zai yi ba a ce maka ka koshi kuma kana da yunwa ba zai ce maka dogo gajere lokaci da to ta yaya za a ce ka ji kuma baka ji ba saboda idan ka ji abin da ake so jin ya haifar maka shine da'a in ka ji in jin bai haifar maka da da'a ba to ka ji amma kamar baka ji bane shi yasa Allah sai yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'u kakko zama kamar wanda suka ce sun ji amma tun da jin bai haifar masa da da'a ba daidai suke ga waɗanda ba su ji ba to shine yake ce musu wa asma'atukum najiyat da ku dan komin biyayya amma balan tasma'u ba ku biyayya ba wa da'autukum sirran wa jahara na kira ku a koye da bayyane amma falam tastajibu ba ku karba man ba kuma yadda annabi nuhu yace qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan falam yazidhum du'a'i illa sarara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum wasta kaga thumma in hayyaje yace thumma inni da'awtuhum thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra to shi ma haka sai da na ne mutanen fa dake goyon bayi sai yake ce musu wa nasahatu lakum na yi muku nasiha amma fa lam taqbalu ba ku karban nasiha ta a shuhudun ga ku halatta a guri amma ka biya mu kaman kun fa ku ba kwana wa abidin ga ku ku bayi ne amma ka arbabin kuna mu'amala kaman ku ta iyayen giji ne atlu alaikum alhikama ina karanta muku ayoyin alqur'ani wanda suke cike da hikima amma fatanfiruna minha kuna gudu daga ainihin wato ayoyin wa ina muku wa'azi bil mau'izatil baliga da wa'azi wacce ta kai makura dan sayyidina ali yana daga cikin mutanen da Allah ya bashi fasaha ta harshe wajen magana yace ina muku wa'azi wanda ta kai makura wajen fasaha amma fatatafarraquna an sai ku watsi daga wa'azin wa husukum ala jihad ahli al ina zaburar da ku akan yakar yan tawaye shine su sai da na auya domin shine abin da kalmar bagaru za ta ɗauka a nan wajen tunda kada mu manta da kadiyar da ta faru na kisan da aka yi wa sayyidina usman mu'awiya yana gwamna a shan an fahimta domin su suna fassara kalmar albagawi da ma'anan zalunci duk da hakan yana ɗauka kuma ko da ka ɗauke shi haka wannan ba zai taɓa imanin sahabbai ba don haka Allah ce ce wa in ta'ifata ne min al-mu'min yaktatalu fa aslihu bainahuma sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin yasa da ya gama sai ce innamal mu'minuna ikhwatu sai kawo al-hasr wal qasr duk da wancan bagawi da aka samu to kakka ta dan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamu to yace saboda inda zaka gane cewa kamar yadda zamu karanta wata magana ta sa gaba shi fa muawiya gwamna ne fa shi kuma shugaban kasa ne mutanen da ke goyon bayan ka inda gaske ake yi ta yaya za a yi a ce ana ta rikici tsakanin gwamna da shugaban kasa amma rikima ta ƙirwa ƙarshe ta <laughs> gama da wanda ke bayan kama daga ci suke wannan an fahimta to shine yake ce masu a hukukum ina zabarar da ku ala jihad Babi a akan yakar yan tawaye yace fama asi ala akhiril qawli ba zan zo ƙarshen magana ba hatta arakun mutafardiqina ayadi ya sabar sai na gan ku kuna wawwatsewa da haka wannan ayadi ya saban shine ina ganin ku ra'ayin yana sassaɓawa. tarji'una za ku koma ila kuma zuwa ga kowa inda yake zaune wa tatakada'una an kum sannan wa'azin da aka yi muku ita kanta wata yaudara kuke a kanta wa qawwaimukum zan miƙar da ku gadwatan da safe amma wa tarji'una ila ilayya ashiyatan kazzar alhayya amma kafin yamma kun sake dawo mun kamar yadda ka san bayan maciji ya bayan maciji yake ba haka yake ma kuma kwaɗaya ba to a miƙar da mutum yanzu kafin an jima ya koma bayan maciji ya haka to shine yake cewa sai ya zama ajazal muqawwim wanda yake miƙarwan ya gajiya sannan wa a'adalal muqawwam wanda ake miƙarwan kuma yayi wahala wajen miƙarwa sai ya ce ayyuha shahidatu abdanuhum ya ku waɗanda idan ana yin abu jikinsu yana nan a halarci a guri amma alga'ibatu uquluhum wanda kuma hankulansu ya faku sai ya ce almukhtalifatu ahwa'uhum waɗanda san zuciyarsu ya sassaɓa sai ya ce almubtala bihim waɗanda aka jarraba da su umara'uhum su, sai ya ce sahibukum abokinku yana nufin shi kenan yuti'ullaha yana bin Allah subhanahu wa ta'ala wa antum ta'asunahu ta'asunahu ko kuma kuna saba ma Allah subhanahu wata'ala to wannan dash dash din da yasa kaga alama ne ta akwai magana cikin mazhar littafin sai ka je ka duba to kada wannan shi ya zai ce to ai wa sahibu wa sahibu sham shi kuma wanda ke sham yana nufin sai da namu awuya kenan babu anaku amma ni na duba cikin asalin littafin dan kada wannan shi ya je karanto ce to ai gashi ma an yi ha'inci akwai wata magana a nan da aka ki faɗa a'a abin da yake cewa wa sahibu sham usillah wa hum mutanen shi suna saba ma Allah amma shi ya saba ma Allah amma tare da haka mutanen shi na mai biyayya domin ai sai da na ali shine shugaban halattacci sai da na mu'awiya tawaye mai kuma tawaye addinin musulunci ai bai halatta ba yadda ita matar wannan mutumin na zariya ta fassara ta yi ta'arifin musulunci ta ce wayan an ce musulmi wa dan tawaye shine musulmi ba mu san inda ta samu wannan ta'arifin ba <laughs> haka ta ce wayan an ce musulmi wa dan tawaye shine musulmi wala ba mu san inda ta samu wannan ta'arifin ba an gani to wannan shi saboda haka duk da wannan matsalar da ta faru malaman suna haka suka ce abinda sai da namu awo ya kamata ya mu sai da namu alimu bai'a shi ya kamo wanda suka kashe sai na usman ya hukunta su in bai kamo ba nauyin yana kansa Allah shi zai tambaya gobe a kiyama an gane to wannan dagar da ya ja yana gwamna a cikin yana rikici da shi shi yasa aka kira su aka ce musu mai yan aka ce musu bugatu yan tawaye da gwamnatin musulunci da haka babu wani malami a duniya da yake goyon bayan tawaye ga gwamnati dan da aka samu wasu sun tashi sun ce suna so sai sun cire wani shugaba sun kawo wani duk yadda shugaban ya kai da lalacewa to sai ka ga sharrin da za ta kawo mutane ya fi alherin da za su kawo kuma ka duba gani duk ƙasar da abin ya faru zaka ga daga ƙarshe sharrin da ake kawo ya fi gyaran da za a yi a ƙasa to shine yake cewa lawadittu wallahi na so na yi gurin wallahi wallahi anna mu'awiyata yusarifu ni bikum ina ma ce mu'awiyata zai canci da ni da ku sarfa dinar bil dirham irin canjin da ake tsakanin dinari da dirhami fa haka da minni asharata minkum a ce kaga sai na ali ne yake fa ya rantsi da Allah inda a ce sai na muawiya zai da a canji yace fa aka da minni asharata minkum in iya daukar mutum goma in bayar wa a atani rajulan minhu shi ya dauki mutum ɗaya ya bani daga ciki yace wallahi da zan yarda <laughs> wannan fa magana fa tana cikin littafin yan shi'a kuma magoya bayan sayyidina ali ne sayyidina ali yake cewa mutanen muawiya da suke bayan shi da yake su da gaske suke yi da muawiya zai da a canji ya dinga daukar mutum goma a cikin magoya bayan shi yana ba su shi ya ba shi mutum daya yace wallahi da ya yadda sai yake cewa yake cewa ya ahlul kufa ya ku mutanen kufa munitu bikum bi salatin wasnayn ne. lalle an jarrabe ni da ko da abubuwa guda biyu da uku sannan biyu yace na farko ga ku summun ga ku kurame ne amma fa zu asma'in kuma kuna ji wa bukumin ga ku baye ne kuma zu kalamin kuma kuna magana wa umiyun ga kuma kafi ne kuma zu abasara kuma kuna gani kaga wannan sai yace la ahararu sirki ba ku da wani tabbaci na cika gaskiyar alkawari inda liƙa lokacin da za a haɗu da makiya wala ikhwanu thiqatin inda bala'i yace ku ba ƴan uwa bane da ake da aminci da ku lokacin da bala'i ya taso sai yace taribat aidiku yace hannun ku ta taɓe kun yi hasara ya ashbahal ibli ya ku wa'anda kuka yi kama da raƙuman da gaba an haru atuha wa'anda makiyayensu suka bace suka face ba fara ba sa nan yanzu gargen raƙumi a daji kaga idan babu wanda yake kula da su wajen kiwo kaga ai raƙuman sai da hali yace to haka waɗannan mutanen suke yace kullama jumi'at duk sanda aka tara raƙuman min janibin daga wannan bangaren da dama ba mai kula da su to tafarraqat min janibin akar haka zaka ga kuma sun sake watsewa daga nan bangaren yace haka suke wannan fa ita ce maganar sai na ali da yake dangane da magoya bayansa yan shi'a wanda suka taru bayan sai na ali wannan maganar tana nan cikin nahajul balaga ya yi ta a mujalladi na daya shafi na ɗari da tamanin da bakwai da shafi na ɗari da tamanin da tara kuma yana nan da littafin a cikin gida in wani yana mutu cewa sai na ali wannan maganar bai zo in ka kara mai littafin ya ja baƙi shi ya mana fassara in mu ne ba mu iya fassara ba sai ya gyara sai gyara fasara yana nan ya faɗi wannan magana to wannan ita ce maganar da ya faɗa to shine yake cewa yan kulalana doktor ashi'i ahmad rasim annafis yana tiranto mana wannan dan shi an ahmad rasim annafis mawqifan akhar wani matsayin na daban litakadu li ha'ula'i shi'a dangane da warbarwa da wulakantarwa da rashin taimakawa da waɗannan yan shi'a suke yi wa iza'ihim da kuma cutar wasu da amirin mu'minin aliyan da sayyidina ali yake cewa amma ali amma aliyun alal mustawa al askari sayyidina ali akan matsayi na rinduna ta soda fa yarwi nasr bin mazahib nasr bin mazahib ya ruwaito wa kana sabihata lailatul hudayr ya kasance wayewar gari na dare wanda ake ce masa Hude. hudayb ya أشرف ya أسكر ya يا بلو ta sojoji ta saidina جنا Inda ma معاوية عندما جاءه رسول Imam Ali عليه salam lokacin da ɗan sako izo daga wajen sayyidina Ali yace masa ani itini ka zo min kuma ka faɗa mashi wannan da nace ka kira shi ka ce masa na cire shi a matsayin komanda faƙali sai shi wanda aka ce a kira a faɗa mai an cire shi sai ce laisa hadhihi bi sa'a wannan ba shi bane lokaci allati yanbaghi laka an tuzilani an mauki sai da ali ne fa ya sashi komandan ba da aka tura aka ce a zo yana kiran shi sai shi ma ya aiko da sako ce a faɗa masa na ali ai ba wannan lokacin bane kai zaka ce ka cire na a matsayinka na komanda mutum ya riga ya saka abu ya ce ka bari ba shi kenan ba to yake ba da sako yake cewa laisa hadhihi bisa'ati allati yanbaghi laka an ni an bauqiki yace saboda inni qadara dautul fatah ni ina tsammanin za a samu nasara wala tu'ajjilni kada kai gaugawa a yanzu ka ce ka cire ni a matsayina na kumanda فرجع يزيد بن هاني إلى علي عليه السلام sai shi yazid bin hani ya dawo wajen sayyidina ali fa ya bashi labari yace mutumin da ka ce in je in faɗa masa cewa kana kiran shi ya zo kuma ka cire shi a matsayinsa na kumanda to ga abin da ya faɗa mu huwa illa an intaha ilaina yace ba mu ga tattauna ba kawai sai ga mutumin shi kuma ya zo kawai yana zuwa hattar tafa arrahadu kawai sai ga kura ta tashi wa alatil aswatu sai saututtuka suka daga min imal ashtar ta ɓangaren wani ana ce masa ashtar wa da'arat dalailul fathi dalilai na buɗi suka tabbata wa nasar cin nasara ne ahalin iraki ga ɓangaren sai da na'adi sai yake cewa wa dala'ilil khizlan sannan dalilin na taɓiwa suka tabbata wal idbar da juya baya ala ahalin sham ga mutanen sham faƙalar ƙau li'ali sai mutane suka ce ga sai da na'adi ma na raka wallahi ma a amartahu illa bil qitali tunda lokacin ana ta kokarin ya za a yi a samu sulhu shi yana kokarin kumandan ma zai tura a dawo bayan ya tura shi wancan ga abin da ya faɗa mai to yana ta ƙoƙarin ya za a yi kawai sai ga kura yaƙi ta tashi ta ɓangaren shi wannan wanda ake ce masa al'ashtar din nan to ne ɗaya bangaren su sai da namu aure suke cewa wannan mutumin da ya tada rigima ta yaƙin nan to suna ganin ji yadda aka yi kai sai na kai ka bashi umarni ka ce tashi kore ya kenan kala sai yake ce musu in ji sai na ali a ra'aitu muni ba kwa gani sarat rasuli ilaihi dan sakona ya tafi zuwa gare shi alaysa inna ma kallamtuhu ala ru'usikum alaniya wa antum tasma'un ba kwa ganin da na tura ɗan saƙon a gabanku ne magana da shi kuma da ya ji a gabanku kun ji irin saƙon da ya dawo min da shi ba a gabanku aka yi haka ba kalu suka ce fa ba as an ya atiyaka to ka aika masa shi wancan ka ce ya zo wa illa in ba haka ba ko wallahi ita zalna ka sai mun cire ka to shine za ku ga anan kasa yake cewa lahi kaifa annar radda ka kalli yadda shi an ci dan dama ana ce masa rafida tun a wancan lokacin ya zamanto masdarun lil wal masa'i ya zamanto tushe ne na fitina da musibu faƙala sai ce wai haka ya yi kullahu kai to ya yi ka je ka ce masa aqbil ka fuskanto fa innal fitnata lallai fitina fa kad waqa ta riga ta auku fa atahu yaje ya same shi fa akbarahu ya bashi labari fa qala al ashtar fi ashtar yace ayarfa'u hadhihi al masahib shin a yurfa hadhihi al-masail a daga waɗannan qur'anan qala na'am sai ce. Ƙala sai ce wallahi ala tara ila al-fati baka ganin cin buɗe. ala tara ila ma ba ka ganin abinda mutanen suke haɗuwa da shi ala tara ila alladhi yasna'u Allah lana ka ganin abinda zai yi da mu Allah zai yi da mu A 'yan bagi an nada'a hada shin ya kamata mu bar wannan wa nansarifa anhu mu juya mu dale shi qala lahu yazid sai yazid shi wannan dan sakon da sayyidina ali yace masa atuhibbu annaka zafirta hahuna kai da kace ta hango nasara kana ganin zaka samu nasara kana so ka samu nasara a nan wa anna amiral mu'minina bi makanihi alladhi huwa fihi shi kuma sayyidina ali yana kan a wancan matsayin da yake yusallamu ila aduwihi mutanen shi fa akwai yiwuwar za su iya kuma miƙa shi hannun makiyin shi qala sai yace la wallahi la uhibbu zalika yace ba na san wannan qala sai yake cewa fafham to ka fahimci wannan qad qalu lahu mutanansa a sun ce masa wahala ko alaihi kuma sun rantse masa da Allah sun ce la tursilanna ila al-ashtar lalle ka aika ma ashtar din nan fala ya'tiyannaka yazo maka au lanuqatilannaka ko kuma mu kashe ka biya siyafina da takubban mu ko mu yaƙe ka da takubban mu kama qatalna usman kama yadda muka kashe usman to shi yasa za ku ga a nan ƙasa yace la anna qatalata usman radiyallahu anhu hum anfusuhum alladhina haddadu aliya wanda suka je suka kashe sayyidina usman sai suka dawo kuma su ne magoya bayan sayyidina ali kuma nan wajen su ne suke tsoratar da sai na alinsa in bi ya abin da suke so ba wallahi shi ma sai sun kashe shi radiyallahu anhu bil qatl fa hal ar-rabb illa al-qatl ai da ma shi an ce ba wani abu ne bala'i ne kawai an fahimta kuma duk rigingimin da aka yi ta idan ka karanta ka san abin da ya faru a tarihi sun ki yadda ne ai sulhu ya tabbata tsakanin sayyidina ali da muawiya domin daga ƙarshe idan aka zauna lafiya wanda duk suke da hannun wajen kisa to sai an bi su wanda duk suke bibiyar karatun mana alfitin na tafi hayatul anbiya wa sahaba mun tattauna matsalar a yaƙin sufino da yaƙin jamal abubuwan da ya faru na rikici tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya amma wa'annan katalata usman din su ne farkon wa'anda suka haifar da bala'i cikin addini wajen zuwa su je su kashe wani au lanusallimannaka ko kuma mu mika ka ila aduka zuwa ga makiyanka fa aqbal al ashtar sai ashtar ya gabato hatta intaha ilayhi sai da yazo wajen su fa qala yati ya amir al mu'minin ya kai amir al mu'minin in min saff ala al yace ka dauki sahu akan sahu tusra qaumi to ina ganin za a kayar da mutanen yana nufin bangaren mutanen sham kenan fatasayahu sai suka yi ihu cewa inna amiral mu'minin qad qabila al-hukuma wa radiya bi hukm quran ai ali bin abi talib ya riga ya karbi hukunci ya yadda da hukuncin al-qur'ani فقال الأشتر في أشتريتي إن كان أمير المؤمنين عليه السلام قد قبل ورضي فقد رضيت إن سيرنا علي يا الغياء الدني ما نايدا fa aqbala an-nas sai mutane suka fuskanto ya kuluna suna cewa qad radiya amirul mu'minina amirul mu'minina ya da qad qabila amirul mu'minin amirul mu'minin ya karba wa huwa sakit a lokacin sunna al-yishu la yantiqu bi kalimati bai ce komai ba sannan mutliqun ila al-ardi sannan kuma ya sun kuyar da kanshi a ƙasa sun makama sannan sai ya minki sakatan nasu kulluhum da ya minki mutane kowa ya shiru فقال سيفرنا a inna Amri, al'amari na fallon ya zalma a ku bai bushe ba tare da ku alama uhibbu akan yadda nake so ila an uku da minkumul haram har lokacin da aka farar da yaƙi saboda ku wa wallahi a uku da minkum ya ce ko kuka farar da yaƙin nan amma wa turikan gashi kuma yanzu ba ku iyawa wa ukhidat min aduwikum su kuma makiyanku da suka fara walam tutrak su kuma ba sa iya bari wa innaha fikum anka wa anha yace ga kuma yakin nan ina kallo yanzu tana rinjayar ku sannan kuma tana azabtar da ku yanzu wannan magana yayi ta a cikin alaƙutul husayn a shafi na 34 da kuma shafi na 35 wanda littafin shi'a ne qultu sai da ce in ji mai littafi walam yaqif al'amru inda hadha al-hadd kai al'amarin fa bai tsaya a wajen wannan haddin bal ittahamu wal iyad billahi bil kadhib dan shi sun ce sai da na alin nan magareci ne ba wannan a cikin littattafan ba shi yasa ya ce muku idan ba falalan ahlul baiti ba duk maganar da zai kawo ba zai kawo a littattafan sunna ba a yana zai yi ilimi rawar rida wa ma'arufin minar rida abu ne sananne daga rida an amirin mu'minina ali radiyallahu anhu annahu qala sayyidina ali ya ce amma ba'du bayan haka ya ahlal iraki ya ku mutanen iraki inna ma antum kalmar atil hamil yace misalin ku daidai kuke da mace mai ciki yace hamalat da ta ɗauki cikin falamma a tammat lokacin da cikin nata ya kai ya kamata ta haihu akalarsa sai ta bari da ta yi bari wa mata ƙayyimu ha sai ɗanta sai ya mutu Watsala ta ta ayyumuha sannan sai kuma ta zamanto zawarcinta ya tsawaita wa warisaha aduha sai zamanto mutum mafi nisa shi ya gaje ta sai ya ce amma wallahi ya ce ina rantse muku da Allah ma a sai tukun ikhtiyaran ban zo muku ta hanyar zaɓi kaɗai ba walakin jitu ilaikum shay'an na zo muku ne ban da zaɓi kuma ina bege yace wa laqad balagani annakum taquluna ya yakzib labari ya zo min kuna faɗa a kaina kuna cewa ni kaina makareci ne ba <laughs> ce musu qatalakum Allah Allah ya la'ance ku Allah ya wadaran ku fa aka akadimu mutuwa zan makarya wannan fa a cikin littafin na nahajul balaga yana nan dayan shiya don wannan littafin yana daga cikin littattafan da ba su da wahalar samu ana samun shi Na nahajul balaga a mujalladi na ɗaya shafi na 117 da da shafi na 119 lida kala radiyallahu anhu li shi'atihi saboda haka ne sai da na ali ya kara faɗa wa ƴan shi'arsa yana ce musu qatalakum Allah ce Allah ya wadaran ku yace laqad kalbi qalbi Ya ce wallahi kun cika zuciyata da raunin nuka wa shanahatum sadari gaidan sannan kuma kun wato sa kyama a cikin kirjina ta fushi wajen ra'atumuni sannan kun kwankwaɗan min da lugabar tuhami wato kwankwaɗa ta bakin ciki an shi shine kamar kowane numfashi a hali bayan hali ya ce wa fasattum alayya ra'ayi kuma kun ɓata ra'ayina bil isyani ta hanyar saba min wal kizlani da tabar da wannan fa dukkan maganganu ne yana nan cikin nahajul balaga sayyidina ali yake faɗa akan mutanen da suke cewa su ɗan shi a tsare wannan ya yi ta a mujalladi na ɗaya a shafi na saba'in sai ya ce haza huwa hali shi'a wannan fa shine halin yan shi'a ma a Imam al-ma'sum awwal tare da imam ɗin da suka ce a wajensu ma'asumi ne na farko hasba za a mihin gwargwadon yadda suka faɗa mu dai a aƙidar mu babu wani mutum ma'asumi in ba annabi muhammad ba shi kadai ne masu wal garibu abinda yake da ban mamaki annahum yurajjiduna hadisan mawdu'an suna maimaita hadisi na ƙarya nassuhu ga nassun hadisin suna cewa ya ali ya kai ali ko za zaka gabato anta wa shi a tukagu da kai da shi akka gobe alkiyama raddina mardina kuna yardaddu abin yardaddawa sannan wa a a'da'uka sannan maƙiyanka za su fuskanto gobe dubanan suna abin fushi sannan mukumihina suna waɗanda ake ainihin wato ɗaɗɗaurewa so da ka waɗannan fa tare da aka suka ƙirƙiro hadisan ƙarya suka ce to duk ɗan shi a sai da na'aji zai zo ranar alƙiyama dina marjinina da balma hasali suna fassara ya ayyatu hannafsul ma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wannan yana daga cikin littattafai ba duka bane za su karantu musannafatu sheikh as-sadu wanda wannan babban malami as-sheikhu as-sadu da kuke ganin sa musannafatu as-sheikh as-sadu wannan malamin ya rasu hijira 381 yanzu shekara sama bai duniya kaga ya fi shekara a shekhi a sado a ne ita kadatu sifatu shi'a fada'il shi'a musadafatul ikhwan almawa'id fada'il ashhur thalatha abinda suke ce masa ra'isul muhaddisina shugaba ne na malaman hadisi a shi'a amma abi jafar muhammad bin ali bin al-husayn ibn babu al-qummi ummi almutawafa wanda ya rasu to nan wajen da ya tashi ya bubbude wasu babubbuka ba duka za mu karanta ba da ya zo nan wajen sai ya kawo fada'ilu shi'a falalar shi'a an gani fada'ilu mai a shafi na 189 wannan littafin na shi'a ne ba littafin sunna ba ne shi yasa na faɗa maka cewa in kana ɗalibi kana so kai rikici da mutanen nan ba za ka iya ba sai in kana da littattafan su an gani ga littafin nan an gan shi eh wani zai tsaya ga littafin nan an gani yayi to sunan littafin kenan musannafatu shekhu sadu to ga nan wajen inda ya bude fada'il shi'a falalar shi'a to yana budewa abin da ya fara da shi a nan wajen shine manzilata ali ka manzilatin nabi matsayin sayyidina ali daidai yake da matsayin annabi muhammad shi yasa wani lokaci in ka ɗauki littattafansu su kana karanta bacin rizi sa baka gama karatu ba sai ka aji matsayin a sayyidina ali daidai yake da matsayin annabi ya kawo ya kawo ruwaya cewa wata rana an zo ana tambayar sai annabi akan matsayin sai da na ali shine annabi yake cewa ma balu aqwamin yadhkuruna man manzilatuhu min Allah ka manzilati me yasa mutane za su suna tambayar matsayin mutumin da yake matsayin sa a wajen Allah daidai yake da matsayina wannan fa gashi ba yasa na faɗa muku na ce duk wani ahli sunna daga ran da kaga yan shi'a sun fara baka tsoro to billahi allazi la ilaha illa huwa ka bincike alaƙa da Allah amma wallahi duk wanda yake da wannan aqidar bai kamata ya baka tsoro ba to a cikin nan ya zo ya kawo ashi'a asbatun nasi qadaman ala sirati yan shi'a su ne suka fi kowa tabbata akan sirati gobe alkiyama ashi'atu lahum al-amn su suke da aminci wal aman da amana ashi'atu Shi'atu min al-mala'ikati min al-mala'ikati martabatan kowane ɗan shi a yafi mala'iku matsayi a wajen Allah ta gama maganan nan inda ya yi ta a shi'atu a alamin mala'ikatu martabatan kowane ɗan shi a yafi mala'iku matsayi a wajen Allah sannan ya zo nan wajen ya ce a shi'atu ala manabirin min nurin kowane ɗan shi'a yana kan wani wato haske ne na mumbari gobe alkiyama sannan ya zo nan wajen rabul kalam an shi'ati ce alƙalami duk abin da ɗan shi'a zai na saban Allah ba za a rubuta masa zunubi ba kamar yadda kaga <laughs> in ba mahaukaci ba da annabi ya ce rufe alƙalamu an salafi ko kuwa to <laughs> ba mahaukaci ba ne ko ɗan ƙaramin yaro ko wanda ya manta aka ɗauki alƙalami to haka nan suka ce rufe alƙalamu an alishi shi'ati bi ma'asiyatin lahi wa wulayati duk abin da ɗan shi'a zai na saɓon Allah an ɗauke masa alƙalami ba za a rubuta masa zunubi ba sannan ya zo nan a shi'ata shuhada'un a shi'ata shuhada'un alal nasi ɗan shi'a ne za su ba da shaida kan mutane gobe kiyama an gane kaga Allah ya faɗa cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a to Allah ya ce al'ummar annabi ce to kaga a cikin al'ummar annabi in ka cikin shi'a to sure za su ba da shaida akan ka gobe alkiyama sannan ya zo nan ya ce Allahu yukrimu shababa shi'ati wa yastahi min qawli duk wani matashi a shi'a Allah ya girmama shi sannan Allah yana jin kunyar da shi'a eh Allah kiyaye da tidan taka shi an shi akwai matsala ai sannan a shi'atu sufurul wujuh min fuskar su haske take da shi saboda ambatan Allah sannan a shi'a a shi'i ya abu da abudullah qa'iman wa qa'idan dan shi'a ko a zaune yake ko bacci yake to da baccinsa da zamansa da kwanciyarsa motar Allah ne sannan malakul maut ga wata kissa mala'ikan mutuwa wa shafaqatuhu da kuma tausayin da ya alashi alashi akan wani dan shi'a da ya zo mutuwa ya kawo wa bi hadal isnadi an sudayr qala qultu li abi abdullah ja'altu fidaka ya ibn rasulillah Allah ya sani in zama fansa gare ka ya kai dan manzon Allah hal yakrahu almu'minin ala qabd ruhihi shin ya kamata mumini ya kyama akan karbar ransa qala sai ce la wallahi a'a yace innahu yadda al'amarin yake kuma wannan ya zo a cikin albihar al'anwan na muhammad al-baqir al-mazlisi idza atahu malakul maut idan mala'ikan mutuwa ya zawa dan shi ali ya da ruhahu dan ya karbi ransa jaza a inda zalika in mala'ikan mutuwa ya zo zai karbi ran mutum to zai yi raki fa yaqulu lahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya ce ya wali Allah ya kai waliyin Allah la tuzza kada kai raki fa wallahi ladhi ba'atha muhammadan bil ya yace na rantsa da Allah da ya aiko annabi Muhammad da gaskiya la'ana barra bika wa ashfaqu alayka min al rahim al waladi hatta yahdurahu sai ce masa ifta ka wanzu sai ce masa wallahi ni ne mafi tausayi a gare ka fiye da irin yadda iyaye ke tausaya ma ɗansu lokacin da alamar mutuwa ya zo masa sai mala'ika ya ce ka bude idan ka kalla kala sai ya ce wa yi yumassalu lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amirul mu'minina to lokacin dan shi'a za a kwatanta masa zai ga annabi ya zo wajen zai ga sai sayyidina ali ya zo wajen wa fatimatu wal hasan wal husain wal a'immatu fa yaqulu lahu hum ruqaqa'uka sai ya ce to wa'annan su ne abokan tafiyarka qala sai ya ce fa yaftahu aini sai ya bude idansa wa yanzuru sai ya kalla wa yunadi ruhahu munadin min qibal al-arshi sai mai kira sa daga bangaren al'arshin Allah sai ya ce ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ila muhammadin wa ali baitihi irji ila rabbika radiyatan bil wilaya ki koma zuwa ga Allah ta hanyar yarda da wilaya da take yi shine dama mun ce wilaya ne yadda da shugabancin mutum goma sha biyu da aka bi um, radiyatan mardiya bi sawabi fa dukuli fi ibadiyya. ani muhammad wa ali baiti wa dukuli jannati qala sai ce fa shi in ahabbu ilayhi min sadal ruhi to wannan shi ne. matsayin yan shi'a gobe alkiyama a matsayin da yan shi'a suke da shi annabawa ma sai sun yi kwaɗayin matsayin gobe alkiyama sannan ya karu da shi min kabarihi dan shiya zai fito daga kabari wa wajen hukal kalbadar fuskarsa tana haske kamar wata haka zai fito daga kabari sannan haka nan a shi'a lil jannati wal jannati lahu Aljannata ta yan shi'a ce dan su kawai Allah ya aljanna <laughs> kamar yadda yahudu suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce "Kilka tilka amanihum qul hatu wa hanakum in kuntum sariqin sannan diyaru shi'a jannatu gidajen yin shi'a aljanna ne wa quburuhum jannatu kabarbaran su ma aljanna ne naka kowan dan shi'a yanzu sai da yanka jahili ne baka karatu ba kana bukatar kai karatu mu mun karanta a littafin ka an ce gidanka aljanna ne to saboda haka almayyit min shi'a bi manzilati shahidi dan shi'a idan ya mutu a shi'a to yana matsayin shahidi ne ko da <laughs> kaga eh haka suke cewa ko dan shi'a in ya mutu ko da bai shahada ba to yana matsayin wa shahidi ne sannan tuqbalu a amalin shi'a duk ɗan shi'a sai an karɓi aikinsa sai an gafarta masa Ɗan shii ɗan shi'a da wanda ke kinsa A shii ya Kulu wa yalbasu halala Ɗan shi'a duk abin da ya ci a duniya ya sha to halal ne da ka ba wani maganan haram ko da kana koda kana ganin cewa ya karɓi kuɗinka ya ci kana ganin ya ta haram to kai ne kake ganin ya ta haram an gane amma a ƙa'ida yawa bai ci haram ba sannan a shi ko la yaranna ba za a nuna masa wuta gobe a kiyama ba wannan fa duka a ciki ma haka zaka ga san kawo hadisi na iska sun zube a ciki ko wata magana Allah ya shiryar da mu to mu ci gaba da tafiya cikin littafi sai yake sun ma ya a dauru shi'a sannan gudunmawar shi'a zai zo ma alhassan tare da hassan bin ali radiyallahu anhu ma allah ya kara musu yadda wannan kulu za mu ciranto kuna anan ma ka taba hudukur a shi'i ahmad nafis an amri al-imam al-hasan dangane da al'amarin al-imam hasan an amri al-imam al-hasan za mu ciranto al'amarin al-imam hasan da ya nakalto na mai shi'atahu wa atba'ahu al'amarin yan shi'arsa da waɗanda suke bayan listi'idadi lil qitali lokacin tattali don yin yaki haitu khadaba fihim al-hasan radiyallahu anhu qa'ilan lokacin da wato al-imam hasan ya tara mabiyan yana musu khutba qa'ilan yana mai cewa amma ba'du bayan haka fa inna allaha kataba al-jihada Allah ya wajabta jihadi ala khalqihi akan halittunsa wa sammahu karhan ko kurhan kuma Allah ya kira jihadi ya ce masa abin ki kamar yadda ya ce kutiba alaikum alqitalu an wajabta muku ku yi ku yaki amma mutane suna kin yin yaki me yasa saboda a ciki akwai wahala amma ba yadda za a yanzu masallacin nan da muke zaune a ciki idan da nan katangun idan ba rufin nan idan ruwa ya taso kowa sai ya jiki to addinin musulunci idan ba a yin jihadi akwai abin da in ya taso addini ba shi da kariya an gane to shi ne sai sa Allah sai ya ce wasa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wasa an an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun an fahimta to saboda haka jihadi yana nan ila yawmal qiyamati amma da sharadin sa da ka'idarsa shi Allah ya da akwai littafin bazamul al-jihadu ta'rifuhu wa anwa'uhu wa dawabi'uhu an samu dama wata rana ba a karanta littafin ثم قال لأهل jihadi. sannan Allah ya ce ma masu jihadi min na isbiru inna Allah ma asabirun ku yi hakuri Allah yana tare da hakuri sai yake falastum ayyuhan nasu na'ilina Kuɗin nan ba za ku samu ma tuhibbuna ba abinda kuke so illa bis sabri sai kun yi hakuri alama ta na akan abinda kuke sai yake ukhruju rahimakumullahu ku fito Allah ya muku rahama ila ma kum zuwa ga inda wato yake dandalin ku na sojoji bin nakila a wani guri da aka ce masa nakila hatta nan dura har sai mun yi dubi wa tanzuru kuma ku duba wa nara wa tara za mu gani za ku gani kala sai yake cewa wa inni wa innahu fi kalamihi lalle amma a cikin maganar da Imam Hassan yake musu ya takawwafu khizlanan nas lahu yana jin tsoron mutanen kada su warbar da shi su taimakon shi kala sai mai ruwaya ce fa sakatu lokacin da Imam Hassan yake magana duk kowa sai ya ja baki ya shiru fama takallama minhum ahadun ba wanda yi magana wala ajabahu bi harfin ba wanda kuma ya amsa masa koda da harafi ɗaya falamma ra'a zalika adi bin lokacin da adi bin hatim iga wannan kama siyini faƙali sai ya ce ana bin hatim ni ne adi bin hatim subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah sai ya ce musu ma aka ba hadal baqa me ikai munin wannan matsayin ala tujibuna imamakum yanzu ba za ku karɓa ma shugabanku ba abinda yake muku magana limaman nan naku kuma shine wabna binti nabiyikum shine dan yar annabinku ba sai yace aina khutaba mudar ina masu khutba na mudar suke alladhina alsinatuhum wa inda yake harussan su kal kamar kaman mutum ne wanda yake kyakkyawa fi wajen san hutu fa'iza jaddal jiddu idan wahala ce wahala kuma shikenan farrawa gona sai ya zamanto suna kai komo ka sa'ali kaman wa kyarkeci ta san shi kyarkeci saboda tsabar wayo da ka ko ruwa ya zo zai sha bai kawai kafa bakinsa ya ci gaba da fankwada a ina ya dinga kai komo kenan sai yake ci amma ta kafo na maktallahi yanzu ba kwadin tsoron kyamatar da Allah zai muku wala aibaha wa araha ba kwamin tsoron aibinta da kuma wato rashin kyautawa wannan ya zo a cikin littafin ala kutsal husaini a shafi na talatin da takwas wa zakara hadhihi alqissa a shi'i idris al-husaini shi ma ya ambaci wannan a littafin sa cewa laqad shayya anil husayn a shafi na 200 da 74 da kuma shafi na 200 da hamsin da saba'in da biyar يعلق الدكتور أحمد راسم النفيس على خطاب أمير al الحسن shi wannan ahmad rasim din yana ta'aliki akan wannan khutba ta al-imam hasan fa yaqulu yana cewa inna hazimatan nafsiyya innal hazimatan nafsiyya karewa ta rai kada asabatum ta riga ta samu wa'annan mutanen walam ta'ud bihim ragabatu fi jihadi sannan ba wani abu da ya sake dawo musu na wai suna kwaɗayin su jihadi wala bazlin ko su iya bayar da wani ƙoƙari wala ta ko kuma su iya bayar da rayukansu ya ce faƙad jarraba duniya wa'annan mutanen da hassan yake musu hudu ba sun riga sun jarraba duniya wa halawata sannan sun jarraba sun ga yadda daɗin duniyar take wa batu sannan sun kwana yuriduna ha kullun nafin duniya suke wa hum lam yajidu ma sannan ba su samu abin da suke tsammanin za su samu ba a ciki wa khasatan musamman wa asa'uhum fi zillil adli wato shugabanninsu a cikin inuwa ta karkace ta ainihin wato karkacewa wa inna ma ishra abbat nufusuhum ila bani umayya rayukansu ta riga ta leko zuwa ga abin da ke hannun banu umayya qadata su banu umayya su ne kadatin marhalatin qadima su ne jagorori na mataki nan gaba wanda yake masu zuwa ranar nan na so in faɗi wata magana sai na ƙi faɗarta an gani akwai wani yana shiya wallahi <laughs> Allah da kiyaye an gane in ka ga yadda yake shi a yake ko maji akan ta sai kayan mamaki amma da wani abu wani dalili daga cikin dalili ya sa na gano daga baya wallahi yana an ne amma wallahi kawai a shi'ar ba kuma jami'in tsaro ba ne ta ga in ss ne zaka ci ai dama aikin gwamnati yake ko to ba jami'in tsaro ba ne dan ya ne amma wallahi sallahi saboda zai samu kuɗin ya kai ma gwamnati information duk abinda kuma suka shirya shi ya kai labari saboda yana ba karɓo kaya wallahi sallahi an gani saboda haka ba zan yi shara da za a gane kowa yi ba zan yi ba don kuwa ina nan da yana bin gefe in lokaci yana ya tari kuma kaji wannan ala Hussein a shafi na tara, wa yanqulu aidan yana nakalto mana waƙi'a ta gadar shi'a abinda iya auku na yau yan shi'a bi amirul mu'minin Alhassan hasan da amirul mu'minin sayyidina Hassan. sannan wa ta'anahum da kuma sukar da suka yi wa sayyidina hasan iyahu fa yaqulu yana cewa thumma a'lana tawajjahu sannan i bayyanar da fuskantarsa ila ma'askar qital zuwa ga sojoji wajen abin da ya shafi yaƙi wa qama qais bin sa'd bin ubada wa ma'aqil bin qais ar-riyahi fa qalu wa innam mutanen suka miƙe suka faɗi misla ma qala ali bin abi hatim irin abin da ali bin abi hatim ya faɗa a baya wa taharraku ila ma'askarihim suka zabura zuwa ga abin da yake wato wajen dandalinsa na sojoji wa madan nasu mutane suka tafi khalfahuma bayan su wa aba al-imam al-husayn alaihi salam jayshahu al-imam husayn ya rika hasan ya shirin rindinarsa dan yaki فقالوا سي ثم قام ثم خطبهم سنن سي masa خطبه فنظر الناس بعضهم الى بعض sai mutane wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan وقالوا suka ce ma na yuriduna bima qala wai wannan kutubar da sayyidina hasan ya miƙe wai me kuke ganin yana nufi kalu suka ce na gunnuhu to muna tsammanin fa da bayanansa mun fahimci sayyidina hasan yuridu an yusaliha muawiyata yana so ne fa sulhu da muawiya wa yakilu al-amra ilayhi sanan yana so ya wakilta al'amari zuwa gare shi sai suka ce kafara wallahi rajula mun rantsi da Allah wannan mutumin ya kafirta wa ya kafirta hasan thumma shaddu sannan suka daure ala fustatihi thumma shaddu ala fustatihi fantahabuhu sannan suka daure tantinsa fantahabuhu hatta aka zo masallahu suka kwace tantin har inda ma yake sallah sai da suka ainihin wato ɗauke shi min tati a ƙarƙashinsa ثم mashadda عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعل الأزدي سنة عبد الله بن عبد الرحمن wannan mutumin izo ishaƙi sai da hasan fa naza'a sai ya cire wato rafahu min atiqihi sai ya cire ne wato wato tufafin da isa da sama daga wuyan sai da na hasan fa baqa jalisan mutaqallidan sayfa bi ghairi da'i dama ya sa gyauto da mayafi a sama da yazo ishaqi sai cire mayafi sai sai da na hasan ya zauna daga shi sai takobinsa ya rafiya bi ghairi da'in ba mayafi sai gyauto fada'a sai zai sa aka yi kira bai farfi ya ce a kawo masa dokin sa falake ya hau dokin falamma marra fi maghlami saba lokacin da ya wuce a cikin duhu na ainihin wato saba kama ilaihi rajulun min bani asad fa akhadha bi lijami farsi sai wani mutum daga kabilar banu asad sai ya miƙe sai kama linzamin dokin sai na hasan wa qala sai ya ce Allahu akbar ya hasan ya ce Allahu akbar ya abin arziki sai ya ce masa asharaka abuka sun ma asharakta anta babanka ya yi shirka da Allah kai ma ka yi shirka wata ta'anahu bil mi'wal sai isoke shi da mai almi'wal ita ce daga <laughs> ita daga iso ki sai na hasan da ita wa waqa'at sai daga ta auka fi fakari a cinyarsa fa shaqqahu sai iyaga masa cinye hatta salakat wato taho, har sai da ya zamanto wato cinyarsa ta fatar cinyarsa sai da ta tare wa hamala al-hasan alaihi salam ala saririn ilal madain aka ɗauki sai da hasan akan gado aka tafi da shi wani waje da ake ce masa mada'in Wayan Kulu shi mu'tasibun akhar huwa idris al-husaini ghadara aslafihi yana nakalto yaudaran magabatan shi fa yaqulu yana cewa watu tu'radu al-imamu al-husayn alayhi salam ila amaliyat iktiyal min anasir jayshi an bujiro wa da al-imamu aiki na kisan gilla shine iktiyal idan aka mamaye ka san ba wanda ya tsammani za a mamaye ka a kashe ka ba a cewa katala sai dai iktalla shi yasa za ku ga da sani cikin manzumar da yawa malam jafar yake ta ugutul bin usman yace uhutilla fil mihrab shaykhun fajil zulman wa udwanan wa zalika da da'far an gani shine uhutilla kisan gilla fa yaqulu sai yake cewa faja'ahu marratan faja'ahu marratan faja'ahu marratan wahida min bani asad wani lokaci faja'ahu marratan ya zo masa wani lokaci wahidun min bani asad الجراح بن سنان وأخذ بلجام بلغته سيكام لنظام دوك سيدنا حسن وطعن الإمام سيسو سيدنا حسن في فقده أتميسا فاعتنقه الإمام سي الإمام حسن إقامة شئشاكش وقرى إلى الأرض سيسك فاتع قصة تاريخ حتى برا له عبد الله بن حنزل الطائي har sai da abdullahi bin hanzal a tsa'i i fito na fito da shi wannan mutumin fa aka da minhum midwan wannan digar da izo da ita ikwaci ta daga hannun shi wa ta'anahu bihi sannan isauki shi wannan mutumin da yake so ya kashe sai da na hasan da wannan digar wa tu'ina marratan ukra fi asna'i salati ta ko lokacin da sayyidina hasan fa yana sallah fa cikin magoya bayan shi wani yazo ya sauke shi da ainihin wato wuka wannan ya zo a cikin littafin laqad shayya anil husayn a shafi na 200 da tamanin da saba'in da tara to shi ne yake cewa duk da naga ana cewa lokaci yana yi to wannan dai yana so ya nuna maka in ka koma littattafan tarifa tun daga kan sai da alhaka ya tafa ma al'imamu hassan shi ma haka yazo ya cewa ya tafa ma to ka lura da kyau yana daga cikin tambayar da babu wani dan shi'a da zai iya baka amsa shi da ya zo. saboda su a aƙidar su sun ce imamancin nan Allah ne naɗa ya kuma yana kuma gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji da kalmar shahada imamanci a gurin su kuma mu'awiya arni ne ba musulmi ba ne to ta yaya za a yi sai da na hasan Allah ya naɗa shi akan shugabancin da yana gaba da kalmar shahada sannan sai ya sauka sai ya ba mutumin da yake munafiki ne wannan yana daga cikin laifuffukan da yan shi'a ba sa faɗawa mutane wanda al'imamu hasan yi musu don mai isauka daga kai shugabanci ya ɗauka ya ba mu'awiya Don me yasa zai haka ya Allah bai naɗa shi abu ya sauka ya ba wanda Allah bai naɗa ba bayan ma Allah bai naɗa shi ba a gurin su shi munafiki ne arne ne kafiri to in ka matsa su ka ce ɗayan biyu zai faru ko dai ya zama to sai da namu awuya mutumin kirki ne shi ya sa sai da na hasan ya ɗauki shugabancin al'umma ibasu sannan na biyu naɗin da kuke cewa an yi ƙarya ne allah bai naɗa ba idan ka ce da gaske an naɗa kuma naɗin sama da ya fi muhimmanci fa sama da naɗin an ba wannan imamancin fa ya fi annabta muhimmanci ba a wajen sa ka taba ganin Allah ya nada wani annabi saboda mutane sun ki yarda da shi ya dawo yace ya fasa annabta yace ya tattara annabta ya ba wani shi ya hakura ta ya aka yi abin da ya fi annabta muhimmanci shi ya tattara shi yace ya ba wani ya hakura da yake nan na biyu ko dai ya zama mu'awiya mutumin kirki ne shi yasa ya bashi idan ko kun ce a'a ba mutumin kirki bane to yanzu ya za ku da faɗan Allah da yake wala tarkanu ila allazina balamu kar ku karkata zuwa ga azzalimai fa tamassakumun nar shi ba karkata ba haƙƙi su kutunna al'umma idoka ijib ga azzalimi to da ba su da amsar wannan shi yasa za ku ga a cikin ƴaƴan Hassan babu ahlul baiti ko ɗaya a wajen Ishiya ko ɗaya babu saboda in aka cire Hassan aka ce mai cikin ahlul baiti to kaga ba wani musulmi da zai yadda da kai cewa da gaske ahlul baiti kake su sai saka gwama da hasan din dan ba yadda za a yi abinda bahaushe yake cewa da an ina an so duk uwar turare kwalba ko to ba yadda za a yi to shine abin da ya faru amma ka bincika babu wani dan shi'a da zai baka amsa daga yanzu da nake magana ila yawmil qiyamati har Allah ya nade kasa da wanda ke bayan ya kawo maka dan hasan mutum ɗaya wanda yake cikin ahlul bait a wajensu. babu to wannan shine babban laifin da Hassan ki musu to shi yasa hatta tuhumar da ake cewa an sa ma Hassan guba an kashe shi tuhuma mafi karfi shine waɗannan mutanen da yake tare da su a matsayin ɗaliban shi su ne waɗanda aka yi amfani da su wajen kaiwa zuwa gare shi a kashe shi domin tun yana da an san shayin atantin da za su kashe shi an fahimta ai ta amma kuma saboda mutane ba karatu suke ba ba sa karanta tarihi sai ya zama wanda ya kamata ya zama shi ake tuhuma to kuma shi yake tuhuma ko kuwa wannan ne abin da ya faru Allah ya samu dace don haka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da inda muka tsaya insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh